so ya koyan wana wannan shine karshen littafin hisnul muslim kwanan watan da muka fara karanta shi sha tara ga watan sha ɗaya 1434 ga watan tara 2013 24 ga watan tara a lissafin turawa kenan yanzu kaga yanzu muna watan na watan daya to wannan shine abin da ake so idan mutum dalibi ya fara karanta littafi a wajen malami to ya rubuta kwanan wata da ya fara da kwanan watan da ya gama so kun ji abin da wannan littafi mai albarka yake dauke da shi kun ji akwai alkhairai masu tarin yawa a cikin wannan littafin kuma an fassara shi da lugogi lugogi lugogi yarurruka har sun kai arba'in a duniya mutane suna ta amfana da shi Allah yi wa wannan mai littafi albarka Allah ya saka masa alkhairi Allah kuma yi masa jagora ya masa afuwa ya yafe masa zurbansa yanzu dabarar da zamu yi shine dangane da waɗanda suka dan yi fashi watakila ba samu zuwa ba yana nan ni ina da shi a abin recording dina, kuma na san yan uwa masu recording suna da shi complete so zamu haɗa shi zamu yi zipin ɗinsa sai a yi writing ɗinsa a plate mp3 kenan insha Allah ta'ala in mun samu waɗanda za su bada taimako fi sabilillahi a buga shi a raba kyauta to za a raba muku shi in kuma ba a samu wanda za su bada fi sabilillahi ba to ni dai ban da kuɗin da zan raba yawa na dai bada karatun sai mu nemi waɗanda za su iya buga shi a buga shi insha Allah mutane sai su same shi a wurin masu sai da kasir complete ɗinsa gaba ɗaya ko tari muka yi alhamdulillah babu abin da ya kubuce cikin yardar Allah tabaraka wa ta'ala so muna fatan Allah ya amfanar da mu da abin da ke cikin littafi wasiya ta gare ku da ni kaina da nake karanta mu rike wannan littafi hannu biyu mu kasance muna tare da shi koyaushe kaga